Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 21 da shida Masu rarin ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkaninsu a zangon FM. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan da yau ranar Asabar 22 ga watan Satumba shekara ta 2017. Ni ne Sarfi Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. To Sarfili Tana ta sanar yau cewa mai yiwuwa ne ta rage yawan mai da take sayarwa Koriya ta Arewa a matsayin cika ko kuma bin umarnin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa takunkumin da ya kakaba mata. Kana jami'ai a Puerto Rico suna ƙoƙarin kwashe dubin dubatan mutane daga wani kwazazzabo da ake tunanin yana dab da riftawa. hukumomi a ƙasar mexico kuma sun ƙara adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon girgizar ƙasar da aka yi a ranar talata zuwa 293 to allah ya kyauta kanan labaran kenan aka ji bayan da babbar kotun tarayyar najeriya ta baiwa gwamnatin ikon haramta kungiyar ipab an yi kira gwamnatin tarayyar da ta ana kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta hanzarta ta tsara ingantacciyar hanyar samarwa 'yan kungiyar na yi don magance illolin da ke tattare da zaman banza hukumomi a jamhuriyar Nijar sun fara baiwa malaman makarantar da suka faɗi jarabawa tantancewa wani horo na musamman sai dai wasu malaman na ganin cewa tsari na lakwal in an ɗauko an kace a bi tsari na lakwal ai ba sai gwamnati ya ce ma ga yanda ya kamata ku yi barkin lakwal kin ko mutane hamarori da kwansayikin su ne kamata su yi tsaye bisa ga aikin lakwal su san wani lakwal ta tafiya haka kuma ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran China ta sanar yau cewa mai yiwuwa ne ta rage yawan mai da take sayarwa Koriya ta Arewa domin kiyaye takunkumin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya shafi ayyukan nukiliya da makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi. Ma'aikatar cinikayyar ƙasar China ta faɗa wata sanarwa da ta buga a shafinta na intanet cewa za ta rage yawan mai da take sayarwa Pyongyang zuwa ganga miliyan biyu a shekara daga ranar 1 ga watan Oktoba. ta kuma ce za ta dakatar da sayarwa kasar iskar gas baki daya bisa ga sanarwar takunkumin na majalisar ɗinkin duniya ya haramta sayarwa koriya ta arewa mai baki daya abin da take amfani da shi wajen gudanar da ayyukanta na nukiliya da kuma waɗansu ayyuka beijing za ta kuma haramta shigar da tufafi daga koriya ta arewa ba tare da bata lokaci ba hanyar da pyongyang da take samun kudaden shigarta a halin yanzu ita ce sayar da tufafi a kasashen waje bayan jerin takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata da ya sa china ta daina sayan coal da abinci da ake samu daga cikin teku dangin kifi da sauran kayayyaki daga koriya ta arewa koriya ta arewa ne tana gudanar da kashi 90 cikin 100 na harkokin cinikayyar ta ne da china wannan hulɗar tana da mahimmancin gaske ga pyongyang kuma takunkumin na baya-bayan nan ya ƙara matsawa ƙasar ta kwaminisanci lamba ta yi watsi da ayyukanta na nukiliya da makamai masu linzami masu cin dogon zango jami'ai a puerto rico suna ƙoƙarin kwashe dubin dubatan mutane daga kwazazzabo da ke wani tsibiri a arewa maso yammacin ƙasar wanda ke dab da riftawa sakamakon ambaliyar ruwa da guguwar mariya ta haifar jami'an kula da madatsar ruwan da aka gina kusan shekaru 90 da suka shige da ke tekun gwajetaka sun ce madatsar ruwan ta fara gocewa jiya da rana abinda kuma ya sa ruwa ya ci gaba da malala jami'ai sun ce mai yiwuwa a buƙaci fitar da kimanin mutane dubu hamsin zuwa saba'in daga wannan wuri tun farko jiya juma'a gwamna puerto rico ricardo roselo ya ce akalla mutane goma sha uku suka mutu yayin da ake fama da ambaliyar ruwa da guguwar Mariya ta haifar a tsibirin. Da yake jawabi da tashar CNN jiya Juma'a, Roselo ya ce hukumomi sun ceto kusan mutane 700 ya kuma bayyana guguwar Mariyan a matsayin mafi muni a cikin shekaru da dama. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Mexico sun sanar da ƙarin adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon girgizar ƙasar da aka yi ranar Talata zuwa 293 yayin da ake ci gaba da aikin ceton rayuka ana bincika baraguzan gine-gine da begen samun waɗansu da rai. Masu aikin ceton rayuka a tsakiyar birnin Mexico suna aiki ba dare ba rana tun da aka yi girgizar ƙasar mai ƙarfin maki bakwai da 7.1 ranar Talata. shugaba eric pena neto ya ce za a ci gaba da aikin ceton rayukan ya kuma yaba wa tawagar agajin gaggawa ta kasar ya ce abu mafi mahimmanci shine ceto rayuka da kuma jinyar waɗanda ke da bukata neto ya ziyarci garin san diego nelte park jiya domin ganewa idansa aikin sake gina wurin además del apoyo de empleo temporal Yana cewa banda taimakawa wajen samar da ayyukan wucin gadi za mu ba waɗanda girgizar ƙasar ta shafa idan suna so damar gina kai da kai za mu kuma ba da gudunmuwar tattalin arziki da waɗannan katuna da za mu rarraba. tare da taimakon kasashen duniya da suka hada da Isra'ila da Japan da kuma Amurka. Ma'aikatan ceton rayuka na ƙasar Mexico sun zakulo mutane 115 da rai daga baraguze bisa ga cewar jami'an sojin ƙasar ta Mexico. Kafar sadarwar ƙasar Iran ta ce an yi nasarar gwajin wani sabon makami mai linzami mai cin matsakaicin zango da aka nuna yayin wani faretin soji jiya Juma'a. tashar talabijin ta kasar ta nuna hoton bidiyon gwajin yau asabar babu tabbacin lokaci da kuma inda aka gudanar da gwajin makamin mai linzami samfarin koram shar makamin kuma yana iya nisan kilomita dubu biyu yana kuma iya ɗaukar makamai masu yawa shugaba hassan ruhani ya faɗa wajen faretin sojin jiya cewa iran za ta ƙara karfin ayyukanta na makamai masu linzami ba tare da neman izinin wata ƙasa ba. ba lalle ne gwajin sabon makami mai linzamin ya kwanta washington a rai ba iran ta kula yarjejeniya da manyan kasashe masu ikon fada a ji guda shida akan harkokin da suka hada da rasha da china da faransa da jamus da murtaniya da kuma amurka na rage ayyukanta na nukiliya daga ƙarshe gwamnatin somaliya ta sake yin kira ga shugabannin ƙasashen duniya su ɗage takunkumin ƙasa da ƙasa da aka ƙaƙaba wa ƙasar yayin da ƙasar ke ci gaba da fama da barazanar tsaro daga ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab da yake jawabi a zauren taron ƙolin majalisar ɗinkin duniya jiya juma'a Firaministan ƙasar Somaliya Hassan Ali Kare ya ce ƙasarsa tana buƙatar a ɗage takunkumin makaman da aka ƙaƙaba mata da jimawa baki ɗaya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla a yayin da ake neman hanyar kawo zaman lafiya a yankin kudu maso gabashin Najeriya bayan da babbar kotun tarayya ta haramta kungiya ipap Wasu na ganin samarwa da matasan matasan yankin ayyukan yi shine kadai zai iya tabbatar da zaman lafiya. Ga wakilin murya Amurka da ke a yankin Niger Delta Alphonsus Okurigwe da karin bayani. bayan ayyana kungiyar ipob a matsayin kungiyar 'yan ta'adda da babbar kotun tarayyar da ke abuja ta yi a ranar larabar da ta gabata ya bar baya da ƙura ana kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta hanzarta ta tsara ingantacciyar hanyar samarwa 'yan kungiyar na yi don magance illolin da ke tattare da zaman banza wannan batun ne ya kasance abin damuwa a yankin kudu maso gabashin kasar yanzu musamman dai a zantawar da na yi da wasu mutanen yanki. Dr. Stanley Okereke shi ne babban malami mai kula da harkokin ɗalibai a jami'ar jihar Abia da ke Uturu ya yi tsokaci kan lamarin yana cewa. When electricity problem have been solved, it becomes easier for a young, for a young man to learn a trade or even to start small cottage industry. Ya ce gwamnati za ta cimma buri idan har ta samar wa al'ummar isasshen wutar lantarki a farashi mai rahusa. saboda idan har an samu wadataccen wutar lantarki mai rahusa matasa na iya su fara ƙananan sana'o'i masu buƙatar wutar lantarki da za su kasance suna yi kullum ba tare da rabuwar hankali ba ta hakan ba za su samu lokaci su saurari kowa ba ta hakan kuma za su guji fitina shi ma dakta onwukwe malami ne mai koyar da kimiyyar harsuna da lamuran yada labarai a jami'ar bayan ya yaba wa gwamnatin tarayya bisa ƙoƙarinta wajen tabbatar da tsaro a yankin kudu maso gabas ya ƙara cewa so that it is common knowledge that uh, of is what uh, propels this agitation. Uh, and so when we talk about engagement is in order. in ji shi wai kowa ya san cewa rashin kulawa ne ya janyo waɗannan zanga-zanga saboda haka batun samarwa 'yan ƙungiyar abin yi na da kyau musamman da yanzu da aka haramta ƙungiyar amma babbar tambaya a nan ita ce ta wani fanni ne za a wa lamarin da can an taɓa irin waɗannan zanga-zanga a yankin kudu maso kudu da kuma yadda aka magance su a nawa ra'ayin da idan har za a samar wa 'yan ƙungiyar abin yi Muna buƙatar tsara ingantacciyar hanyar isarsu, kuma gwamnati ta samu ta zanta da su, amma ba ta hannun gwamnatin jiha ko ƙananan hukumomi ba. A nan dai akwai buƙatar gayyato amintattun ƙungiyoyi masu zaman kansu su shigo maganar, kuma su isar musu da duk tallafin da gwamnatin tarayya ke ganin ya dace ta isar musu. Daga tallafin sai a horar da su a sana'o'in hannu domin dogaro da kai. amma kanar charles wanguma mai ritaya ya ce ko da yake gwamnati ta yi riga malam masallaci wajen haramta kungiyar ipob ya kamata kuma a ce ta riga ta ɗauki waɗannan matakan kamun yanzu. Personal, I feel that uh, the government was too hasty in uh, Kanal Wanguma ya ce, yanzu haramta ƙungiyar ya ƙara faɗaɗa rashin aiki a yankin, lamarin da na iya jefa yankin cikin halin ha'ula'i saboda fashi da makami da kuma garkuwa da mutane na iya dawowa fiye da kima. Muddin gwamnati ba ta yi sauri ta samar wa 'yan ƙungiyar abin yi ba. Kamar yadda dai aka yi a kudu maso kudu, gwamnati na iya ta jawo su ta canza rayuwarsu. Ta hakan za a samu nasara. Za a kuma magance tashe-tashen hankula a yankin. Ko yaya ita gwamnati za ta fuskanci waɗannan kiraye-kirayen ya zama abin a jira a gani. Yanzu binciken da na gudanar na nuna cewa yawancin 'yan kungiyar IPOB matasa ne 'yan asalin jihar Ebonyi da kamun yanzu ke cira cirani a biranen Aba da kuma Umahia. Haka zalika, ita kanta jihar Ebonyi ita ce mafi kankanta a yawan jama'a a yankin kudu maso gabashin Najeriya, kuma jiha ce da matasanta na fama da rashin aiki mai tsananin gaske. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahia. Najeriya. To a gai da Alphonsus Okorigwe. Idan muka tsallaka makwabciyar Najeriya kuma gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da bada horo ga malaman makarantar boko da suka fada jarabawa tantance su domin a taimaka musu wajen gudanar da aikin koyarwa a ƙasar Daga birnin Kwanni ga Haruna Mammako da ƙarin bayani. A duk faɗin jamhuriyar Nijar ana ci gaba da baiwa malaman makarantar boko 'yan kwantaragi da sun ka kasa samun maki ƙasa ga lamba biyar a lokacin da ƙasar ta gudanar da jarabawar auna mizanin sanin su a fannin karantarwar boko. Dr. Malam Dauda Marte shine ministan ƙanƙanin makarantun nan boko a lokacin da yake ƙaddamar da wannan aikin ba da horo ga malaman makarantar boko 'yan kwantaragi domin a ƙara musu sani don su baiwa ɗalibai karatu na gari ya kyautata zatonsa game da wannan horon da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar nijar ta shirya baiwa malaman makarantar boko 'yan kwantaragi gaban nan ba za mu yi shakku ba muna da mushen kirki ko ba mu da mushen kirki gaban nan ba mu da shakku bisa sha'anin mushe shi yake sa mushin nan dubu takwas nan yau kowa da kowa muna kiran su su na zo nan na gani a yantala eh, wajen mu shina dubu da eh, dari shida ne a labarin da na ji da cikin dari shida goma sha bakwai ne kudin ba su zo ba su ma na san eh, misali ko sun yi bularo ne bulaguro ne don ina fatan a ko ina a cikin jihohi na nijar wannan horon za a yi shi a cikin kwanciyar hankalin lafiya fatan da muke Mun horon na ya kare kar mu yi shakkun bisa sha'anin ilimin mushe kar mu yi shakkun wannan mushen yana da ilimi ko bai da ilimi wannan mushen ya iya aikin shi ko bai iya ba kun san kamar mu yi evaluation nan duk shakkun da muke waɗansu ta muke kirki ba kirki ba to yanzu mun samu mun tantance mun gani dan duma da kabewa a yanzu muna tsammanin muna da mushina na ainihi ga shi abin da ya sa yau da sahi na zo na ganin kanan da aka fara horon nan a cikin wanda aka bari bayan examen din nan kashi biyu ne akwai wanda suke da diploma na jabu wanda suke da diploma na jabu diploma na su ba na kirki na bpc din da na jabu ne su wajen su dubu hudu ne amma bayan horon namu wanda ba aikin su ne su bai kai wanda su koya lakwal ba su ma dubu hudu ne don in ka gama su biyun nan dubu takwas ne akwai cikin mutanen nan dubu hudu da suka samu katrem group har wanda suka samu diplom na najabu za mu gani ba su taimakon da zai sa a musu waɗansu horo fatan da muke dai mu samu aiki su samu aikin na kwarai da zai sa abin da allah ya ci da su A daidai wannan lokacin a nasu bangaren malaman makarantar boko yan kwantaragi na dakon makomarsu ganin cewa gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar ta sha rawashin mika al'amarinsu ga kananan hukumomi abin ya sa Habibu Mumuni magatakardan kungiyar malaman makarantar boko sinan reshen garin birnin Kwanni cewa wannan aikin banza ne. Tsari na lakwal in an ɗauko an kace a bi tsari na lakwal ai ba sai gwamnati ya ce ma ga yadda ya kamata ku yi sai barkin lakwal kin mutane merori da kwansaikin su ne kamar su yi tsaye bisa ga aikin lakwar su san wadda lakwar ta ka tafiya yan mun gaji da hudi nan yau merori akwai su kwansayin ne akwai su me wani kwansaye ne ga sakkuwa shi hudi laihin da waɗansu mayya su kai namu na bisa ga aikin da aka yi na karanta suwa suna gani babu ku babu inspector kin daga zuwa shiga cikin lakwar suna gani ba su taɓa magana ba suna gani yanda mutane mushanni suke ko dan uwarka ne mutum ko ta da shi kake ka hudi a tsakanin da Allah suna gani wadda mushanni suka zakkuwa ba su zuwa wurin aiki amma ba su magana to gwamnati shi da a can sama wannan tansar da kwamfuta su ko yayi yi shi gidan jiya ne aikin banza ne parce que ya zamanto mu ba mu dauki responsibility kanunmu ba mu san ciyon kanmu kuma mutum ko kana ka faɗa mai gaskiya ga wanda ya kamata kai duk da yanda take ciki yan kasar ta jamhuriyar Nijar sun zura idanu domin ganin irin alfanun da wannan jarabawar da kuma ba da horon ga malaman makarantar bokon yan kwantragi za su haifarwa ana gab da komawa karatun boko na kankanin aji a ranar biyu ga watan oktoba mai zuwa haruna mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma agogon na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar su Adamu Umar Yanga karamar hukumar Taura jihar Jigawa da Malam Ruwanus Idu Gayari masu son jin takaitaccen tarihin masarautar nan ta tsibirin dogon dutse da ke jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na tarihin shahararren garin nan na Palmera da ke ƙasar Siriya. To bari mu fara da kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu kan tarihin shahararren birnin nan na palmera da ke kasar Siriya. Idan mai tambayar na saurare, to ga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, Dr. Salisu Bala, wanda ya ci gaba da cewa. Shekara ta goma sha hudu kuma ana da shekara goma sha hudu da rasuwar Annabi Isa, a wannan lokaci ne palmera ya koma karkashin mulkin Romawa. A lokacin da aka kama yankin sosai da sosai ya koma karkashin mulkin rome sannan kuma aka sa su suna biyan wato haraji musamman a karkashin wani sarki da ake kiransa tiberius wato tiberius hmm. shekara sha hudu bayan rasuwar isa kenan hmm. sannan kasar rome ta hada yankin palmera da kasar syria wancan lokaci da cinikayya ya bunƙasa a wannan yanki aka kira wannan yankin wato da suna wato yankin ƙasar syria wato shi ainihin palmera ɗin ke mm-hmm. to a wannan lokaci aka kira wani masanin taswira masanin zanen ƙasa karkashin mulkin Felanos wanda shi ne wato shugaban rumawa a wannan lokacin ya zana iyakokin palmera da kuma abin da ya shafi wato syria da kuma yanayin yadda aka haɗe su gaba ɗaya a shekara ta goma sha takwas bayan rasuwar annabi isa mutanen ƙasar Falmera ɗin nan sun nuna a rubuce-rubucensu akwai lokuta daban-daban da turawan mulkin mallaka musamman daga ƙasar rome hmm. suka taso suka zo suka zauna har kuma suka musu mulkin mallaka a wancan lokaci misali akwai wani janar na soja da ake sa germanicus. ya yi kokari matuka wurin hada dangantaka tsakanin wato kasar fasha da kuma palmera saboda cinikayyar turai ta bunƙasa a wannan lokaci hmm. wannan ya fara a shekara ta goma sha takwas bayan rasuwar annabi isa to sannan a karni na farko cikin dai karni na farko bayan rasuwar annabi isa a wani lokacin ne wato garin ya bunƙasa sosai fiye da shekarun baya a wani lokaci ne aka gina ganuwa kamar in dai nan kasar hausa za ga kowane gari yana da ganuwa to haka shi ma yankin falmira yana da ganuwa amma ba a samar da ganuwan nan ba sai cikin karni na farko musamman bayan rasuwar annabi isa a wani lokaci sannan aka samar da wasu tsaunuka musamman wani abu ne da turawa suke fiska wani abu kamar hasumiya irin ta masallaci amma idan aka je karshe sai a sa wata kararrawa hmm. wanda aka zuro igiya idan an kada kararrawar kararrawar tana sanar da mutane wani abu ne da ya shafi A wani al'amari da zai faru ko kuma ana son attention din mutane mm. don a sanar da su wani abu da ya shafi ƙasa. An gama wannan ginin shekara ta talatin da biyu bayan rasuwar annabi Isa a wannan lokacin. Sannan wurin ya ƙara ci gaba a inda ya tashi daga kasancewar ƙaramar tasha ta 'yan kasuwa masu yada zango ta koma babbar cibiya ta kasuwanci a wannan yanki gaba ɗaya na Siriya. Mm. Babu wata babbar cibiya ta kasuwanci ta wuce wannan. saboda haka gaba ɗaya daga mutanen siriya da mutanen fashe da mutanen rome da mutanen eh, larabawa idan sun taso a nan suke cin babbar kasuwarsu kafin kowa ya kama gaban shi koma inda ya fito to a wannan lokaci ya kai ga saboda bunƙasar kasuwanci da wadatar ruwa da aka samu a wannan yanki sai zamanto yana jawo mutane suna zuwa suna zama a wannan yanki sun sun zazzauna har mutanen ƙasar yankin palmera sun kasance suna gudanar da mulkin mallaka ta fuskar gudanar da kasuwanci da ke tsakaninsu da ƙauyukan da ke kewaye da su. A wannan lokaci a karni na biyu kuma bayan rasuwar annabi Isa wato kasuwanci ya bunƙasa a wannan yanki saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko shine in mutanen ƙasar Falmera saboda kasuwancin sai bunƙasa hmm. sai suka gina wata hanya babba wanda take sadar da yankin Falmera da wasu yankuna na Turai saboda bunƙasar kasuwancinsu misali bayan an gina waɗannan hanyoyi sai aka kawo dakarun sojoji sai aka sa su a wurare daban-daban saboda su sama wa 'yan kasuwa tsaro na dukiyarsu da rayuwarsu mm. to wannan ya sa yankin da ya ƙara bunƙasa wannan abin ya faru a shekara ta dubu ɗaya a shekara ta ɗari da goma sha bakwai bayan rasuwar annabi isa a wannan yanki ne aka samar da wani wuri da ake kira dora europe mm. wato ne daga nan ne ake rarraba sojoji wanda suke ba da tsaro a waɗannan hanya da kasuwanci mutane suke bi hmm. sannan bayan nan dalili na biyu shine ƙasar romawa sun zo sun kama wasu yankuna da ke cikin wani wuri da ake kira petra wanda wannan ya jawo aka matsar da abubuwan da ya shafi kasuwanci na abin da ya shafi wannan yanki zuwa kudancin garin to wannan a takaicin takaitawa kenan game da abin da ya shafi palmera mm. asali palmera kamar yadda aka ambata mafi yawanci kamar yadda na ambata tun farko sun zamanin annabi suleiman aka kafa wannan yanki na palmera kuma daga baya zai aka haɗe shi da ƙasar syria ya to kamar kobe ko ya to kamar gunduma mm. da sauran abubuwa makamantan waɗannan amma a yanzu yankin yana karkashin ma'aikatar adana kayan tarihi na ƙasar Siriya kuma ba a bari mutane su shiga wurin sai da izini saboda kayayyakin da aka samu ake kuma ƙara hakowa a ƙarƙashin waɗannan tsibirai da ke wannan wuri ana yin bincike a kansu don a gano muhimmancinsu da kuma abin da ya shafi wato yanayin yadda mutane suka zauna a wancan zamanin da kuma meye wani ilimi ne za a samu wanda zai samar da ci gaba ga al'ummar ƙasar Siriya a wannan yanki. Sai kuma kashi na farko na ansar tambayar su Adamu Habu Umar Yanga da Malam Rulwanu Sa'idu Gayari masu son jin tarihin masarautar tsibirin Dogon Dutse da ke jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare, to ga wakilinmu a Yamai Sulaiman Muni Barma da ansar da ya samo muku daga wani marubuci masanin tarihi kuma tsohon minista tsohon dan majalisar dokokin ƙasa alhaji sanusi tambari jaku wanda ya ce to sarauta ta tsibirin dogon duci asaliya ƙarhe wani bagube ne ya tsara ta bayan ya yi rikici kuma ya yi yaƙi da mutanen sokoto da waɗanda ke biyar sokoto a arewa to kenan shine ya zamanto kamar bajini nan a cikin wannan laskar duka da ya kai ya zamanto sarki ne mutanen shi guba suna biye da shi an shekaru da yawa haka nan kahin nasaru su zo to shi karhe ba gube ne su kuma gubawa da su da arawa ba a raba su ko ana raba su an san dai yan uwan juna ne kamar wadda suke gai su da kansu kuma kamar wadda muke karanta cikin littafai a can asaliya dunnan kwaran dunnan laska hausawan da ke zaune nan kamar su ne gubawa suna nan zamne sai cikin tarihi an ka ce wasu baki sun ka zo musu daga borno wani dan sarkin borno cikin taye-tayen shi ya zo nan da ya nan sai ya armi diyar sarkin gubawa sai ya samu ɗa da ita to ɗan nan nashi aka zama ake ci mishi aka zama ka zamna nan gidan <laughs> uwarka to shi aka zama shi ma da kanshi da ba sai ya zan sarki na duk arewacin ƙasar na wajen dogon dutse abin da ya arewa duka to eh, iyalin shi ne sun kai ikon duk wannan shiyar sarki zuwa sarki sarki zuwa sarki an kawo lokacin nasaru har ya zamanto yanzu gata nan kasar dogon dutse to kenan in ka ɗauka sai ka ce a kasar dogon dutse kasar arawa ce su arawa ɗiyan gubawa ne wajen kakansu mace wajen kakansu namiji wato eh, mutunan borno ne su ko waɗanga gubawa sun sam na ƙarfe sun ka riƙe can a gusu iyaka da nigeria sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan masarautar tsibirin dogon dutse yanzu a madadin dr salisu bala daga najeriya da kuma alhaji sanusi tambari jaku daga jamhuriyar niger waɗanda suka ansa mana tambayoyin Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To a gaida Ibrahim da wannan ne kuma kaga shirinmu na karshe labarai a takaice. china ta sanar yau cewa mai yiwuwa ne ta rage yawan mai da take sayarwa koriya ta arewa domin kiyaye takunkumin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya shafi ayyukan nukiliya da makamai masu linzami da koriya ta arewa ke gudanarwa ma'aikatar cinikayyar ƙasar china ta faɗa wata sanarwa da ta buga a shafinta na intanet cewa za ta rage mai da take sayarwa pyongyang zuwa ganga miliyan biyu a shekara daga rana ɗaya ga watan oktoba ta kuma ce za ta dakatar da sayarwa ƙasar iskar gas baki ɗaya To madalla masu mu a nan muke shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdul ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Jona. Nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake dawa da karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe 8 da rabi agogon Ghana. Salamu alaikum.